Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya samu bakuncin Ali Rabiu Ali wato dadi. To kawai a Kanewood. To ni kawai gani nan ne wani ne dai kawai wani mutum ne gani nan. <laughs> Daga ina aka fara. <laughs> to ni gaskiya tarihin da tsayi. a takaita. Ni a harkar Kanewood na yi abubuwa da dama. Ni dai zan iya cewa abin da ban yi ba a wannan masana'anta sai dai kiɗa kawai. Eh, amma tun daga ƙirƙirar labari hmm. zuwa sarrafa shi ma'ana screenplay. Hmm. producing directing acting eh, rubuta waka rerawa har editing duk kai duk gaba ɗaya to yanzu ban yi hadama ba a to an bar wa wasu yanzu <laughs> duka kwashe eh gaskiya ko a bayan mm. duk da Allah ya bani wannan baiwar ta yin waɗannan abubuwan da dama mm. ban cika haɗe su gaba ɗaya a kowane fim ba wannan dalilin ne ma ya sa na yi ta kokari tun shekarun baya tun da ta haka nake ta jan wasu nake koyar da su wasu abubuwa da na iya domin akalla ni ma za su taimaka min kuma sannan su ma za su amfana da abin ba wai ni in cinye in zama cinye duni kadai ba yanzu wanne aka yanzu na fi tsayawa bangare biyu ko uku acting to ya zan yi to ai ba yanda zan yi ne <laughs> hmm. Uh, acting da ni jarumi ne to zan ci gaba da jarumta ta insha Allah sai iya inda Allah ya kaddara abincin ya kare a ciki sannan sai directing sannan kuma uh, abin da ya shafi rubutu bayan da zan yi kana rubuta dole eh bayan da zan yi kake rubuta ko ko rubuta ka sayar wasu zan iya rubuta na bawa koma wane ne sannan inda na fi karfi irin idan mutum yana da idiyar labarin ya rasa yadda zai da shi mm. ya za a tabbatar da abun to idan an same ni insha Allah cikin kankanin lokaci saboda dama a kan haka na ginu dan ni kirkirar eh, labari a guri na wani abu ne da ya fi komai sauki gaskiya alhamdulillah ta ya aka yafi komai to Allah ya ne ya min kyautar abun ban ma sani ba hmm. dalili na ku shine ni tun ina karami dan ni ina kyauta zaton ban kai shekara goma ba a duniya nake iya rubuta labari lokacin mun san zan yi fim ba tun lokacin muna makaranta irin makarantar mana islamiyya hmm. Eh, duk shekara malaman masu kan ba da dama a rubuto irin shirye-shirye haka yawa eh, na faɗakarwa. To, eh, muka da fagen fim. Na'am. Me akwai dalilin da ya sa ka shiga ko wani ne ya ja ka ko menene ya ja ka ka fara? To, gaskiya lokacin da na shiga fim ban shirya zan shiga fim din ba. Saboda kafin shiga ta fim na yin sana'o'i da dama kuma ni ina ɗaukan hoto. na iya ɗaukan hoto da kamamme da mai motsi <laughs> yawwa <laughs> na ɗaukan hotuna Eh, na bikukuwa sannan ina daukan eh, ina recording video na bikukuwa haka da suna da sauran abubuwa makamantan wannan to da abubuwan suna da daga cikin abubuwan da suka ja hankali na ina aiki a gidan hoto eh, zan je ne hoto na in dawo da daddare to irin mu'amala ta da yan uwanmu da suka sani ganin cewar irin suna ganin ina da wannan kokarin kuma gashi ina da rama ta unguwa da sauransu to sai suke ganin cewar ayi zan ya bana manta akwai ne makocin mu shi a wali lida yana daga cikin mutanen da suka dinga nuna cewa lallai ya kamata a ce na fara fim din hausa to a lokacin da ina ganin ka abun ba miya ne ya dami ya dami shi sai na bashi hotuna na kai gurin in masu ya shirya fina finai so wani dai yadda na bashi a kungiya a unguwa sai aka kafa kungiya ta wasan kwaikwayo da la traditional drama saboda haka nan ma aka ce to tunda dai zan yi wasan kwaikwayon to in shiga nan mm. na shiga nan muna haka ni dai sana'ata ta daukan hoto ita na fi ba muhimmanci yawa haka haka har kamfanin sarauniya films eh, suka jani nake musu hoto sannan kuma ba zan taba mantawa da muhammad bi umar hankaka ba zan manta da shi ba bayan na fara acting fim a kungiya da sarauniya mm. to shine ya fara saka na fito a jarumi na fito a wani fim wai shi hayaki shi hayakin akan me ne labar ai hayaki ko ban ce kuma idan na ce lililo lililo da dariya danya na tabbata bai kallo zai iya tuna ko ne amma ba yan zamani ba yan dadi <laughs> dadin <laughs> to muna zance shekara nawa kenan eh to hayaki dai ina jin daga a'a da fara film din na kama gaba daya ina fara tunda kace tun zamanin sarauniya na shiga masana'antar gaskiya sama da shekara ashirin amma kan kama ta dai na zama jarumi na yadda zan yi fim mm. bayan rasuwar mahaifina ne so da lokacin ina ta neman sana'ar da za ta rike ne da ni da mahaifiyata da sauran na akalla shekara goma sha tara kenan kawo yanzu wani irin alfanu aka samu a takaice kai rututu ai na samu alfanu da yawa tunda dai yanzu dai ina da iyali sannan alhamdulillahi duk sana'ar dai da ta baka gidan kwana hmm. ta baka abin hawa hmm. ta tabbatar da kai a matsayin mai sana'a kuma sannan kai aure a sana'a ce eh, to yanzu kana nufin ka ce min wannan sana'a tana kawo ta a a a ai ba wuta take kawo ba ruwa take kawo tun dai daga ruwa ake shuka har shuka ta fito a same banya lalle <laughs> ta yi <laughs> ah, mafi yawa masu fina-finai suna fuskantar kalubale kan mm. fuskanci wasu daga ciki ta fannin yadda al'umma ke kallon ku? Eh da farko na dan fara fuskantar kalubale lokacin da na shiga saboda ah, kamar misali sanda na taso ni a unguwa hmm. alhamdulillahi muna zaune da kowa lafiya kuma ana ganin irin yanayin mu'amalar hmm. an gamsu musamman kasan idan mutum ya zama to yayi kamar makaranta ta islamiyya ana ganin ka kasafanti da addini ya sayyadi ne <laughs> to ba ya sayyadi ne dalibi ne ni <laughs> to ana ganin haka to lokacin da aka fara fina-finan hausa ana yi abin wata irin fahimta kuma wannan duk duniya ne mm. don kowa indiya sanda za su fara fina-finai an samu tarihin cewar an rasa mamacin ma da za a bada tafin sai namiji ne ma ya shiga mata saboda ana ganin kamar abu ne kawai na mm. lalacewa saboda haka wannan abin ya sa har aka zo aka yi tattaki ake cewa da mahaifiyata za ta bani da lalace bayan rasuwar mahaifina ana ganin tarbiyata za ta zama wata iri kaza kaza da sauransu amma ita mahaifiyata saboda ta gamsu da waye ni ne babban danta kuma alhamdulillahi ina alfahari da ita daga nan har rasuwarta ta bani iya tarbiya dan ni idan na lalace ma Allah ba zai kama mahaifiyata ba ta yi iyayinta a kaina saboda haka ita ta gamsu ta kira ni ta ƙara gamin ta ce wannan dokokin da ta kafa min dan Allah na ke na ji tsoron Allah ko ko tana nan ko ba ta nan duk wani abu da zai iya sa wani amfani da wannan dama ta fim na lalace na yi kokari na kiyaye don a fim ta kafa min sharadi ta ce ita duk abin da ka saka a fim ta yadda na yi amma kamar abin da zai shafi ko hannun mace aka ce na rike ta bata yadda ba ita wannan ne bata yafi ba in dai ne haka ita bata so ni kuma na mata alƙawari insha Allah zan dora akan haka kuma har yanzu alhamdulillah duk wanda yake kallon fim din Ali Rabiu Ali da ya tabbatar zai ga akwai wannan abu so da haka ni na fi mai da hankali na akan wannan shi sa ma za ga yawancin films dina ni na fi mai da su eh, hankali na akan irin muhimmancin uwa hmm. so da ni na san ita ta gina ni hmm. eh, da ta da taimakonta saboda haka da isarwa kenan gaskiya ni banda shi akwai wani sakon da kafi kake isarwa akai akai akwai su na fi yin fim dan aure saboda eh, ni dan aure ne kuma kowa dan aure eh. <laughs> na ga irin abubuwa da suke faruwa tun kuruciya na ganin yadda abubuwa suke kawa suke komawa kuma sannan ina ganin muna da matsalolin da ko ba mu fita daga nan ba irin ya ishe mu mu samar da labarai da za mu iya taimakawa saboda da ni gudunmuwa nake so na bayar a addinance yadda ko bayan rai na in aka ɗauko fim ɗina aka ɗora akan kabari na ma <laughs> ana kalla ba da damuwa saboda na san cewa insha Allahu ko wani abu da na isar wanda zai amfani ne ya amfani al'umma gaba da to wannan dalilin yasa ne ni na fa mai da hankali akan ya za a gyara matsalar aure ya kuma za a yi kaza auren ya sami inganci kuma ta ina baraka take shigowa a rayuwar aure idan ana kallon films dina to insha Allah za a ga ta inda barkar take shigowa domin mutum ya toshe da ya ga ire-iren waɗannan matsalolin sai ya maganin su saboda tun yanzu na fara ganin alfanun hakan domin na yi films din da eh, waɗanda matsalar take irin tasu mm. sun zo sun same ni wasu ma ba a garin suke ba sun bugon waya sun ce sun ga matsala irin tasu na warware ta a cikin wani fim hakan yi masa amfani to shi ne buri na gaskiya baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria.